na a faru daga tushe inda muke karatun littafin arba'una hadith ga masu farawa kuma kamar yadda nake faɗi wannan littafi muna karatun shi ne a wannan kafa ta facebook da kuma instagram daga baya kuma zai shiga a wasu kafafi daban mun yi kusan kwana hudu ba mu yi karatu ba saboda wasu uzura amma yau insha Allah za mu ci gaba da karatu mun tsaya a shiri na goma sha takwas kuma mun tsaya a hadisi na talatin da biyar yau wannan shine shiri na goma sha tara kuma za mu tashi hadisi na talatin da shidda. an-nawawi ya ce al Salisu as-sadis wa hadisi na shidda. ana bi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama kala an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara yadda da shi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid duniya duk wanda ya kuranye ma wani mumini wata damuwa cikin damuwoyin da yake da su na duniya na fasallahu anhu kurbatan min yau mil kiyama Allah zai kuranye mai damuwa cikin damuwoyin tashin alkiyama don haka wani musulmi ne yake da damuwa wani mumini ne yake da damuwa wani makwabcinka ne zai aurar da yashi duk ya damu saboda yana so ya mata gado bai da abin yi mata gado yana son ya yi lalurar aure bai da sai ka ce ka ɗoke mai ka yi mai wannan bakin cikin da damuwa wani makwabcinka ne wannan wanka ne aka yi ma haihuwa baya da abin da zai zane suna sai ka ce ka ɗoke mai wannan nauyin ka sai mai rago ka sai mai kaza ka bashi wani ɗan uwanka ne yake da matar shi asibiti ko ƙanin shi asibiti yana cikin damuwa yana neman inda shi ko bashi zai samu domin ya fita cikin wannan damuwar sai ka ɗauko ka bashi ka ce bai kawo wale mai asibiti ne mu je a gaya min bil komai wata damuwa cikin damuwar duniya don shi wasu mutane in sun zo wata ran yana ba shawara a ce wata ran da ka sa kuɗi masu yawa yana da kyawa sa kuɗi na cikin wani project wanda dama an fara ya kai 30% in ka sa wasu kuɗi zai kai 40% irin haka gara ka ka taimaka ma wani da su wanda za ka gama mai tashi bukata shi bukata ta yi damuwa ta gaba ɗaya ka kuranye mai damuwar mutane ta sha bamban akwai wanda yana bukatar miliyan ɗaya domin damuwa ta ta tafi akwai wanda kuma naira dubu ɗaya sun tafi mai da wata damuwa to ko da yaushe yana cikin fiƙihu da fahimta da sani na sadaka ka kuran yi ma wani damuwa don shi annabi sun ya ce miskini ba shine mai yawo ba ana bashi da bino ɗaya da bino biyu suna mai sai loma ɗaya loma ya almajiri a ce ga kingi a bashi ba shi bane shine wanda ke da bukata kuma baya iya zuwa ya tambaya akwai wani mutum da wani mai bara da yana da shi da yawa in ka ɗauki 1000 ka shi zai sata cikin 1000 1000 1000 da ya samu cikin bara ya aji amma a kowanne ce yana bukata ga rai cikin lalura cikin damuwa yake shi ba mai bara ba ne ta naira ɗari biyar to kuren ne wannan damuwa ta naira ɗari biyar ya fi ka da wancan 1000 ga alcin almajirin da tarawa yake dama yana ajiyewa yana da gidajen haya kamar yadda na san almajira da tana da gidan haya ana karɓar mata kuɗi ko kuma yana da shanu ne yana basuwa kawai balance ne za ka ƙara mai cikin tafiya ta yi zaka cikin fiqhun ba su yana da kyawu Allah ce lisa'ili wal mahrum da wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba amma dai yana cikin fikihu da fahimta ta sadaka in zaka bai ka kuranye wata damuwa ka ɗauke wani bakin ciki kai kokari ko da shi target ɗinka cikin abokanka cikin makwabtanka cikin uwanka wani da wata bukata ta taso mai da ka san baya da komai a kokari a biya wannan bil din na asibiti a ɗauki wannan lalurar ta suna ta a ɗoki wannan lalurar ta haihuwa a ɗauki wannan lalurar ta aure yana da matukan matukan muhimmanci in ka yi haka kai ma cikin ranar alkiyama lokacin da damuwa ta yi damuwa baka da kamawa sai a ce ka taba doke ma makwabcinka wani matsala da ya shiga kai ma za a kunanye ma ka taba kunanye ma abokinka wata musifa da ya shiga ka taba kuranye wani bakin ciki da ya shiga kai ma yau bakin cikin da kake jin tsoro za a kunanye ma kaga aljaza'u min jinsil amal wata sakamako daga irin aikin da ka yi ne don haka yana da kyawun kula da wannan na biyu annabi ya ce man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah duk wanda ya sauka ma wanda ke cikin tsanani an ce mu'sir wanda ke cikin tsanani amma mafi yawan wanda ke shiga cikin wanda ke cikin bashi Allah ya ce wa in kana zu usratin fa nadiratun ila maisara Allah yana magana wanda ake biya bashi wanda ake biya bashi sai ka sauka mai kai ka biya ta bashi kana biya ta bashi naira dubu daya naira miliyan daya naira kaza yana cikin damuwa baya iyawa sai ka ce wani lokacin biyan bashi ne ya ba bashi ne ruwa ka bashi ba lokacin biyan bashi ne yi amma na fahimci damuwar da kake ciki kaka biya wannan bashin kuma baka da abin biya na kara ma wata daya ka a hankali ka biya ni yana cikin wani tsanani sai ka kawo mai sauki don shi wasu malamai suke ganin cewa duk wanda baya da komai na na kuɗi kana biya ta bashi kuma bai da shi kuma bai da sanadiyya ta kasa in ka kai shi kara kotu ɗaure shi kawai za a yi to haramun ya kai shi a rahoto yayi wannan wannan matsala tana da tana da fahimta wani kana biya kai bashi ya da shanu zai iya sayarwa ya biya ka ya ki sayarwa ya biya ka ya da gidaje ya da filaye zai iya sayarwa ya biya ka ya ki sayarwa ya biya kana halitta ka dauke shi kai shi alƙali kotu a kwato maka haƙƙinka kuma suna ne azzalumi ko an kwato maka haƙƙinka sai ya samu zunubi saboda annabi ya ce matlul gani zulmun jinkirin biyan wanda ke da wadata a zalunci ne to amma wannan kasan bai da wani shanu bai da wani gida bai da wani fili bai da abin da zai sai suwa duniya biya ka bashin nan zaka kai shi ne kai kana da tabbas ɗin ko ka kai shi alƙali kuɗin ka ba za su fito ba kawai za a yi mai za a maka shi gidan kurkuku ne kawai ya zan bai da inci bai ganin iyali ne bai ganin kaza bai zuwa makaranta bai zuwa sada zumunta kawai wannan kuntatawa kake so a yi mai akan bashin ka to malamai sun ji wasu malamai sun ce wannan baya halarta cikin su akwai Sheikh Muhammad bin Salih al suna ganin cewa kawai ka nemi kuntata ma musulmi ne don kai Allah ya yalwata maka na da bashin bashi amma wannan mu kiyaye sabanin wanda yake da shi wanda yake da shi bai biya ba wannan shi ko an kai shi alkali aka tilasta ya biya kuma sai ya samu zunubi domin ya yi zalunci ya kamata ya biya ka lokacin da ya kamata ya biya ka bai biya ka ba wala kulli halin annabi ya ce man yassara ala mu'sirin wanda ya sauwaka ma wanda ke cikin tsanani ko jarabawa ce ka fahimci ɗalibai suna so ya kamata a ce sun ci wannan jarabawar akwai wani kushin da in kasa yana da wahala wani kushin in kasa yana da saukin fahimta kai sauwaka musu kasa musu to Allah zai sauwaka maka lamarin ka. ko wajen makin ne ka ɗan ɗage wannan ba shi ke nufi ai compromising standard ba ba a compromising standard ya kasance cewa ga standard ɗin da ya kamata ya kasance watan matakin da ya kamata ce ɗalibi ya fahimta sai ka yi ƙasa ƙasa ba haka ake nufi ba a'a amma akwai wani lecturer ko wani teacher da zai iya nimmirɗe abu ya nimmirɗe ka fahimta abin da ake so ɗalibi ya fahimta kawai daga inda zai iya fahimta da wannan da wancan da illustrate da define da walis duk ɗaya da su kakka je ka zaɓo wani wanda yake ba shi ka yi musu ba sai ka kawo mai wahala ko wani abu da gani da ban dariya ana sa ana cewa a cikin aji 2 plus 2 is equal to 4 a lokacin exam if John travels 10 km and blah blah in 10 hours calculate the mass of the sun <laughs> ya kasance abin da ka faɗi a lokacin cikin aji a yi musu abu simple ta yi musu abu mai sauƙi amma an tashi jarabawa sai ka ɗauki wani yare wani language mai wahala ka sa to baka yi haka ba suna cikin wani ke jarabawa yau ya yana cikin tsanani to annabi ce in ka sauwaka mai Allah zai sauwaka maka a duniya da lahira yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah dan jarabawa yawa gare su akwai jarabawa rayuwa ba ta aji ba ce jarabawa duk wani tsananin da kaga wani na ciki kai mai hanya ya fita cikin wannan tsananin tsananin kasuwanci ne ne ya rike tsananin mu'amala sai da wasu ne ya rike tsananin kaza ne to kai kuma Allah zai sauwaka ma a duniya da lahira na gaba annabi ya ce man satara musliman duk wanda ya sitoci musulmi ya ga musulmi cikin yana wani sabo yana wani abu na aibi wanda babu kyawu sai ya sitoce shi satara Allah fi dunya wal akhirah kai ma Allah zai sitoce ka a duniya da lahira satara ne yana da ma'ana guda biyu yana da ma'anar ta tufafi don ka in ka ga wani musulmi bai da iya zuwa sallar juma'a bai iya zuwa sallar jami'a don bai da ma tufafin da ka rufe mai al'aura ka ɗauko ka bashi ta satar hu ka suturce mai don ana ce masa tura domin tana suturce maka al'aura to akwai kuma suturcewa babba ita ce ta suturce asirin musulmi masu sabon Allah sun kasu kashi uku akwai wanda baka taba ganin yayi wannan sabon Allah ba amma sabon Allah ne ko kuma abin kunya ne amma baka taba ganin yayi ba in ka ga yayi baya halatta ka tuna ne asiri ka zama kai wani ne iskocin yana da baya halatta saboda baka taba yi ba akwai wani kuma hali ne shi ne shi kullun yi ya kai mutum ne barawo ne kaga an kama shi yi sata can kaga an kama shi ya sata wancan unguwan kaga an kama shi ya sata wancan wancan kasuwan sai ka ga yana yawo a cikin unguwanku sai ka ce ma wani ku kanniya da kayan ku wancan mutumin barawo ne wannan yana halatta saboda shi ya shahara da abin yana yi an kama shi daya an kama shi biyu an kama shi kafin sata yake to dole kai musu magana su kama kayan su amma mutum ne wanda baka san ka tabbata sabo wannan fa in ka tabbata sabo yayi amma baka taba gani yayi wannan sabon ba kana ganin mutumin kirki ne abin kunya ne baka taba gani yayi ba haramun ne ka zo ka gaya mutane wani yi abu kaza in ka sitoce shi kai ma Allah zai sace ka duniya da lahira ya ah, hasan al-Basri ya ce mun ga wasu mutane da suna da ayyuba sai suka kama bakin su daga ayyuban mutane sai Allah ya ta ayyuban su yace mun ga wasu mutane da ba su da ayyuba suka shagaltu da ayyuban mutane sai Allah ya samu musu ayyuba ba daidai ba ne kai kullum aibin mutane kake faɗi an ka ga laifin fa ake magana bale wani bai ga laifi ba kawai abin da zargi ne kawai wani babban malami ya bani labari a kasar nan na ce wani malami a wata jiha cikin jihohin nan ya da 'ya'ya mata ya ɗauko su daga university ne ko daga wani wuri ya ɗauko su cikin mota ta kawai wani fara faɗi malam ɗaukan mata ya kai wallahi an gane da mata ashe 'ya'yan shi ne na cikin yayi kaga wannan ba ma aibi ya gani ba ana nufin malamin lokacin da ka gane da wata wadda ba daidai ba sai ka suturta shi saboda ba a saba gani da haka ba yanzu 'ya'yan shi ne saboda muna na zato ce ka gan shi yana da mata wani ma haka wani an ce an gan shi a hotel da mata ta yi kawai wani dan baki sai ya gan wata ne a ah, na ga wani mallan wani da mace a hotel matar shi ke fa wanda aka ɗaura musu a wurin sunna amma sai je ya faɗi nan ya faɗi nan ya faɗi nan kaga wannan shi kazafi yake yi wannan shi mugun magana to ba irin ne ake magana ba abinda ake magana a aibin ka gani ka tabbata wannan kuskure yayi amma kuma ba a taba ganin yayi kuskure ba kawai shi dan ne ya rinjaye shirin nan yayi to sai shi in kai ka suturta shi amma wanda bai yi ba kacci yayi shi kazafi kai mai shi kazafi kai mai in bai taba yi ba kacci yayi don a kiyaye zaka mu kama bakin mu wannan ba wasi malami ba na bada labari da malami don naji labarin wannan malami naji labari amma duk musulmi wanda yake sautarce yake ba a ba ba ba kwari mai zani wanda kuma baka sani ba baka san wannan mutumin kirki bane ko ba mutumin kirki bane yayi mai baki kake shi ma don haka masu sabon Allah ko masu yin abin kunya kala uku ne akwai wanda an tabbata iri ne baya yi amma yau shedan ya fi karfi na yau wani abu ya kama ya yi ka gani so daya wannan ku alama baya halatta ka je ka gaya mutane Ka makwabcin nan nau dattijon nan da kuke gani tsohon nan da kuke gani ya fara furfura ashe kun ji kun ji kaza da yake yi a matan nan da kaza kaza take wannan baya halatta da duk wanda kowa ya san yana yi barawo ne ya sata can ya sata can ya sata can shi wannan yana halatta in ka gane ga waje ka ce mutane ku kama kayan ku wancan da kuke gani barawo ne kwanaki ya sata a kasuwa an kama shi kwanaki ya sata a tashan mota an kama shi kwanaki ya sata a unguwa an kama shi in ka nan ka taimake su ba halatta a fitar tarai. wannan kuma da baka san shi ba baka san ko mutumin kiki ne ko ba mutumin kiki bane so ɗaya kaga yayi wani shi ma baya halatta a tuna mai asiri to bale kazafi yomi an kafe kazafi musamman mata kawai a zage ta da wancan a zage ta da wancan a yi mata wasu kazuffa wata mata ce baka taba ganin ta ba don shi annabi ya ce ya kira abubuwa guda bakwai almubiqat masu halaka mutum cikin su ce wa qanful muhsinatil ghafilatil mu'minat ko muhsanatil ghafilatil mu'minat da yin kazafi ga mata katangagu gafilat wanda ba sai da kake ba ta bi daba ko ka fara nuna ta ka je a unguwarku ku ka je a wani wuri ka zauna kawai ka fara kazafi ka fara yi mata magana gafila ta san abin da ake ciki ba ita ta ma san abin da ke kuma mafi yawan masu gulma suna gulma mutane da basu ma san suna yi ba a ya ce wannan yana halata mutum kuma ya lalata mai aiki ka cikin abin da halin kwarai ba kai ba da kwarai kake ba ku a daba da kuke zama ku a unguwa da kuke zama duk wanda zai zo ya kawo muku asirin wani ba mutumin kirki ba ne suna ne fasiki don haka kaga kayi bajinta kuna zamne kawai wani yazo ko ko sun kama maka fira in sun ji wannan karatun ko sun ga da sun sunan ka fasiki kai kun san abin da ake ciki kun ga dattijo nan mai sai da kayan miya da kuke gani kamar mutum kiki kun ji kun ji abin da na ga yayi to kai sunan ka fasiki kai daga ka wannan magana don yin kuna Allah ce ya yi lalzina amanu, ya kun fasi kumbi na ba'in fata bayyano sannan aikin da ka yi shi ma fusu ne fita daga da'a Allah ne fita zuwa ga sabon Allah ne domin Allah ya hana a yi wannan kun ga matan nan da kuke ganin tana fita da hijab hijab ga abin da ta yi so daya sunan ka fasiki da ka wannan magana bai dace ba da haka ya kamata mu iya bakin mu mun karanto baya annabi ya ce duk mafi yawa abin da ke mutane wuta shine halshi da haka wanda ya sutura ta musulmi Allah ya saka shi duniya da lahira ayyuban nan naka abubuwan da kake boye da babu wanda ya san su in kana son su kara zama babu wanda ya san su gobe da an kawo gulma wani kace da Allah da ka ta mallan ba ka ta mallan Allah dai sa abinda kowa ka yi boye kai ma da ka kawo kuma duk wanda ka kai yana kawo maka wani yayi wallahi shi yake yi musamman in muna na zato wasu mutane sun burge ni wani kai musu gulma wani ya ga wani ya ɗauki mace a waje kaza da kaza kaza kaza suka ce ka ji tsoron Allah zai yi yu kaza zai yi yu kaza zai yi yu kaza kuma suka je suka binciki wancan suka tabbata cewa eh, uzurin nan da suka ba shi haka ne to shi wannan da ya kawo gulma shi haka ya saba shi ya saba kila dukan matan banza za zaka da ya ga wani da wata sai ce eh, kaza ne bai bincika ba uwa ta ce kuma ya sai ce haka ne wannan da yake zagin wani sata yake shi sata yake barawo ne ya saba in ya saba shi wannan amana yana ci za kawai sai zo wanda bai ji bai gani ba sai ce mai kaza ne wani ke zuwa ka muku wani kwaɗayi gare na gani waje kaza shi in ka je wannan wani kwaɗayi yake da shi baka mutane suna tuna maka su asiri ba su sani ba sannan dole sai Allah ya samu maka aibi kafin ka rasu kana da rai sai wani aibi wani ajin faɗi zai fito kai ma a dinga faɗin ka aljaza'u min jinsil amal kamata ta dinu tudanu tayyib sai annabi sun sai ya ci gaba da ce muna wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa muddin bawa ya taimaki dan uwan shi muddin bawa ma kana al-abdu ba ma dama abdu ba wannan lafazin na ma kana al'abdu ne daidai muddin bawa ya kasance ya taimaki dan uwan shi in ma dama al'abdu wanda ya kasance yana cikin taimakon ɗan uwan shi ko da sha ko so ɗaya ka taimaki bawa to Allah zai taimake ka haka ka yi kokari wajen taimake keniya ga ayyukan kwarai amma Allah ce wata awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan baka taimakon mutum ya aza giya ta a mota da ya sayi baka cika mai kuɗi ya sayi giya baka taimakon mutum ka cika mai kuɗi su yi fati baka ara mai spikun gidanka su je su saurari kiɗi ko kuma za a yi fati baka ka ara mai mic domin a yi wani taron haɗa maza da mata na ikhtiladi wanda ya saba musulunci baka taimako ne ga duk wani abu da ya kasance sabon Allah ne amma duk abin da ya kasance abubuwa na nagarta ne ah, da tsoron Allah ana taimako in ka taimake shi kuma Allah zai taimake ka yayi ma alƙawari ne ba kamar kai ka taimaki kanka in ka fitoci musulmi kai ka fitoci ma kanka asiri sabon Allah da kake da wanne ka fitota mai kai ma Allah zai fitota ma sa'an da ya ce man salaka tariqan yaltamisu fi ilman duk wanda ya kama hanya yana neman ilmi na shari'a sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah zai sauke mai hanya zuwa aljanna ilmi na fassara na shari'a domin malamai suka ce haka ilmi da yake Allah na sauke maka hanyar shiga aljanna shine ilmi na neman sanin Allah na neman sanin addinin Allah ilmi ko wani ilmi ilmi ne kuma musulunci ya ce a nemi ko wani ilmi a nan cewa neman ilmi ko cada ne ko sin ne wannan hadisi bai inganta ba amma kuma daidai ne mutum ya je ko ina neman ilimi musulunci yadda a nemi ilimin medicine a nemi ilmin engineering a nemi ilmin law a nemi ilimin duk wani ilmi da ake nema amma wanda ke neman wani ilmi ba na addini ba bai iya sallah ba Ba a cewa man salaka dai kan yalta masa fi ilmi sahalallahu lahu bi dai ila aljanna yana ce shi mathematics kawai ake mai ita ke sallah yadda annabi ka sallah bai iya sallah ba ka tambayi Allah bai san Allah ba ka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam bai san annabi sallallahu alaihi wasallam bai san haƙoƙa annabi bai san yadda yake gyara sallah bai gyara sai a ce ai hanya aljanna yake wa innal malaikata la tabawu ajnihataha li talibil ilmi idan lima yasnau mutum bai yi sallah bai sallah cikin lokaci bai tsare haƙƙin Allah bai san tauhidi ba ce ai mala'iku suke shimfida mai fika suke shimfida fika fika kansu da ba gaskiya bane wanda ya nemi ilmin addini wannan ilmin shari'a ake nufi wanda ne ilmin shari'a shi kuma wancan ilmi wanda ba na shari'a ba na kasuwanci daidai ne kuma ana samun lada ya an neme shi kuma nema ne shi ma ibada ne da Ta kayan iya alaƙa tsakaninka da Allah domin Allah ya halicci mutum da aljanni domin su bauta ba in sun bauta mai kowane ilmi optional ne kowane ilmin ya gada ma yayi babu wanda a dole sai karanta medicine babu wanda a dole sai karanta law babu wanda a dole sai karanta pharmacy babu wanda a dole sai karanta engineering kana da zaɓi ba a cewa wani kai sabon Allah ce ni kana karatun medicine ga pharmacy a'a amma duk wanda bai tauhidi ba ya saba ma Allah shi ilmin addinin musulunci duk wanda bai shi ba kauran wahida ya saba ma Allah to amma in kai ilmin addini ka sai da ke bauta ma Allah to in medicine kai ba a ce kai sabon Allah dan baka yi pharmacy ba in pharmacy kai ba a ce kai sabon Allah dan baka yi medicine ba in engineering kai ba a ce kai sabon Allah baka yi biochemistry ba duk wanda ka gada ma ka je kai wannan bonus ne amma dai wanda an wajibi shine ilimin shari'a da kamar man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya kama hanyar makaranta don shi muka ce a faru daga tushe kullum kai kana zuwa makaranta ka ɗauki arba'un hadis ka yi makaranta ka ɗauki ahlari ka yi makaranta ka ɗauki qawaidul musla ka yi makaranta ka ɗauki bukhari ka yi makaranta ka ɗauki kitabut tauhid ka yi makaranta ka ɗauki qur'ani ka yi makaranta to Allah na sauke maka hanyar aljanna kamar a ce hanyar aljanna ai tana da ƙaya tana da wahala ana jayewa to duk kake zuwa makaranta kamar kana nome hanyar ne sai Allah ya sauke maka hanya zuwa aljanna sai annabi sai ya ce wa mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi mutane ba su taɓa haɗuwa ba cikin wani gida cikin gidajen Allah an ce gidajen Allah na nuhin masallaci fi buyutin azina Allahu an tawfa su ne gidajen da Allah ya umuna abota ɗaga. wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz na yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar wannan su ne gidajen Allah amma duk gida ma gidan Allah ne ba masallaci ɗaya ba misali duk gidan da aka yi wannan abin za a samu lada mutane su taru suna mai Allah ce mashtama ƙaunin fi baitin min lahi." ba mutane ba su haɗu a wani gida cikin gidajen Allah ba masallatai ma mutane su gina su da bulu kamar da suka gidaje gidaje a baya ce wasu gidajen Allah domin a girmama su a ce gidajen Allah ka'aba ma a ce ɗakin Allah a girmamawa ne gida ce ma idafatu tashrif ana da ce mashtama qaumun fi baitin min buyutillah mutane ba su ma haduwa cikin wani daki ko gida cikin gidajen Allah ba yace luna Allah suna karatun Qur'ani daga mutum goma biyar ashirin su taro masallaci masallacin unguwarku ina yaro nan da ya halitta Qur'ani yazo ya dinga koyar da ku Qur'ani wani baka tsufa ba ka girma ba abin kunya bane zaka ji fallar da zaka samu luna kitabar Allah suna karatun littafin Allah wai ta daga suna hukuma bainahum kuma suna mudarasa suna canje ilmi suna karanta shi suna karanta ma'ana ta in wani ya iya tafsiri ne musu tafsiri wani na magana halƙoƙin tafsiri su ma sun shiga ciki ga azumi ko kuma ran litinin ran alhamis ran talata a wasu masallatai ana karanta da tafsiri babban malami ya zamna mutane su kewaye ana karanta qur'ani yana fassara musu shine wai ta dara tadarasu nahu bai fiwa Suna suna mudarasa suna munazara suna karatun qur'ani suna karatun ma'anoni tsakanin su annabi ya ce sai abubuwa guda hudu sun same su don haka yanzu za mu ji lada guda hudu za ta samu ga duk wanda ya tafi wani masallaci aka zamna ana karatun tajwidi yana yi ana gyara mai yana al'amta ana ba al'amta ake cewa ba an'amta ake cewa yana wala rarina ana cewa wala rarina ake cewa ba wala na ake ana ana gyara mai to duk wanda ya yi haka ko kuma ya zamna ana tafsiri yana cewa Allah da ya ce kaza cikin sura kaza ga abin da yake nufi to duk wanda ya tafi haka cikin jama'a ana yi zai samu abubuwa guda hudu kaga wannan aiki na ibada ne kuka ka zanna kana yin aikin kwaye to ma gaya maka muhimmancin taruwa da jama'a yin ibada sai abubuwa guda hudu na farko sanar da ce illa nazalat alaihi na natsuwa za ta sauka a wurin in kana neman natsuwa ka samu inda ake tafsirin qur'ani in kana neman natsuwa ka samu inda ake karatu littafin Allah wani yana gyara musu wani ya karanta aya biyar wani ya karanta biyar wani ya karanta goma wani ya karanta biyu ana gyarawa nutsuwa za ta sauka wa gashi ya umur rahma rahma Allah za ta lullube su ka ta ga wayannan mutane suna lullube da rahma Allah na biyu nan. na uku wa wa nazalat alaihim sakina wa gashi eh, nazala alaihim gashiyat umur rahma wa zakarahumullahu fi man indahu wa haffatumul mala'ika nan ban da shi amma dai haka ne wa haffatumul mala'ika mala'iku za su kewaye shi na bai da shi zaka na uku mala'iku za su kewaye su sannan na hudu wa zakarahumullahu fi man indahu Allah zai ambace su can inda inda yake wani zai ji daɗi zuwa ce ba kai na je gidan gwamna gwamnan je ya ambace ka yace ce kana ina ya ta furi gwamna ya ce na ina ko ce wani sarki ya ce kana ina ko wani babban mai kuɗi ya ce ana ambaton ka sai ya ji dadi a ambace a babban fada a zila aka aka magana ta yi to yanzu ga inda zaka za ta a inda Allah da mala'iku ne a fada Allah za a yi magana ka zaka duk wanda ya ka abubuwa guda hudu na farko na alaihi musakina sakina natsuwa za ta sauka gare su daga sama wa gashiyat humur rahma rahma Allah za ta lullube su wa haffat humul mala'ika mala'iku za su kewaye su sannan wa humullahu fi man indahu Allah zai ambace su cikin inda yake inda wanda yake sai annabi ya ce man fara bihi amaluhu duk wanda aiki ne yayi yayi jinkiri da shi lam yusawi bihi nasabuhu nasaba ta ba za ta yi sauri da shi ba baka yi aikin kwarai ba suka ce ce ni dan wani ke ni jikan shehu ne ya ta wuce shehu jika annabi kake ba ta yi ba Salman al-Farisi ya ya zo sahabi Abu Lahabi da shi da baban annabi baban su guda yana wuta tabbata ya dama in ka karanta yana wuta hallada kaka samu ba wai Abu Lahabi yana wuta ba a'a Abu Lahabi dan uwan baban annabi ba yana wuta ba in ka ce yana wuta lada kaka samu tabbata da Abi Lahabi wa tabba ka guda maka lada ka soke shi saboda ne saboda yake Allah naka ko dan malami kake ko dan shehu kake ko dan shehi kake ko dan sahabi kake ko dan annabi kake in baka bi Allah ba bai amfani amma in kana dan babban malami dan mai tsoron Allah dan annabi ka bi Allah sai ka samu daraja babba da wanda ba haka bai samu Allah ya ce wallazina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wanda suka yi a gidanku a wani babba mai ibada babanka babba ne mai ibada ne ya yi aljanna sama ta bakwai tana sama ta uku sai a ce a kai mai iya ne ya ji daɗi saboda babanka na ƙwarai ne sai a kai ka inda shi nan shi matan annabi sallallahu suna inda annabi aljanna ta dausi kololuwa da ƴaƴan shi da waɗanda suke da alaka da shi don haka mu ji tsoron Allah ya san cewa alakan mu da wani ba ta amfani mu sai in mun yi aiki irin na wani za ka zan dan malam ka halin malam ba yayi sai ka zan dan malam yi halin malam to ko baka kai malam malanta ba za ka samu darajar mallar ranar lahira da ka man a bihi amalu wanda aiki ne jinkiri da shi lam sauri bihi na saba ta ba za ta yi yusri ba wa musulun musulun wa shi wannan lokaci yayi a tobe mu karanta na gaba da sauyi minti nawa biyar to shi kenan. alhadisu sabi'u wa salatun hadisi na talatin da bakwai. an ibn abbas radiyallahu anhu ma an kabo daga abdullahi bin abbas Allah ya gada abdullahi da abbas an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya ruhi an rabbihi ga abinda annabi shi kuma yake karbowa daga daga ubangijin shi tare gaba da gabanta yanzu mutum uku sahabi ya karbo daga annabi annabi ya karbo daga Allah wannan shi ake ce ma wani hadisi ko rubuta muna comment irin shi ya wuto mu hadisi na 24 ko 5 nake tsammani hadisi na 25 ko na 24 hadisul ko suka isuwa da kafin yake farawa hadisi wanda ake cewa Allah ya ce na yi bayani ne wancan lokacin cikakke Allah ta wata ala yake cewa kuma ina son masu rubuta sun samu mai bambancin hadisin kudusi da qur'ani mun faɗi bambanci biyar wancan lokacin ka rubuta mana bayan faɗa muku na ɗaya na ɗaya shine qur'ani harafi ɗaya lada goma in ka karanta hadisin kudusi akwai lada amma ba harafi ɗaya lada goma fito ku cika min sauran bambanci guda hudu na faɗi su wancan lokacin قال Allah yace inna الله katabal annabi yace inna الله كتب الحسنات والسيئات Allah ya rubuta Allah ya ce ya rubuta ayyukan kwarai da miyagun ayyuka watan ya sa mala'iku ne su rubuta cewa ayyukan kwarai in mutum da miyagun ayyuka sun ma bayyana zalika sannan Allah ya bayyana haka sai ce fa man hamma bi hasanatin falam ya amalha duk wanda ya himmantu zai yi aikin kwarai bai samu yi ba katabaha Allahu indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta mai aikin kwarai kammalalle wani ya ce wallahi masallacin can nake so in gina masallacin can na mutane can ba gidan ne bane an fara gina shi ba isuwa ba ruwa ana ni zan gina musu wannan masallacin kawai yana nan yana nan sai ya kasance bai da kuɗi bai samu kuɗi ba amma ya himmantu har ya za a rubuta mai kamar ya gina masallaci ya kammala zan taimaki wane ka kuduta zaka taimaki wane ka himmantu za ka yi ba wai niyya ba a ka himmantu za ka yi ka fara project ka samu ida kammalawa ba Allah zai kammala maka shi watan kai wani abu da ke nuna hamma shine ka kai gab da ka yi aiki ka shirya za ka je makaranta ka yi komai ka ɗauki jikakka sai wani aiki ya ja hankalinka mahaifiyarka ta aiki ka je aikinta ka samu ladan aikin mahaifiyarka sai ka samu cikakken ladan zuwa makaranta don haka man hamma ya sanace wanda ya himmantu zai yi aikin kwarai falam ya amalha bai aikata haka ba haka ne ah, kataba Allahu indahu hasanatan kataba Allahu indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta mai aiki na kwarai kammalalle wa in hamma biha in kuma ya himmantu zai yi fa amilaha ya aikata ta kana iya cewa a'a tuna ya yi ne ya yi ya gina musu masallaci har ya himmantu wani uzuri ya hana shi shi kuma wancan ya kashe miliyan goma ya gina masallaci yanzu a ce larar ɗaya a ba larar ɗaya ba shi wannan da ya himmantu ya aikata ni zai kasance sai Allah annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ya ce kataba Allahu indahu ashara hasana shi kuma Allah zai gina mai lada goma baka za a bashi lada ya gina masallaci goma wanda ya gina guda sai a rubuta mai ya gina goma shi kuma wanda ya imantu yayi komai zai gina guda bai samu gina ba za a rubuta mai ya gina guda iya cikakke iya adalci na Allah kenan sai ya ce wa in hamma bi ah, sai me sai eh, ila sab'i mi'ati bi ah, ila sab'i mi'ati bi'tin ila ab'atin kathira zuwa ninka mai zuwa goma zuwa ɗari bakwai zuwa ninki ba ninki za ka gudun niyyar ka malamai suka ce in ikilasin wani shi ke sa a ninka mai so ɗari bakwai wani a ninka mai so goma allah kallar kai aikin kwai za a ninka mai so goma amma wani ya fi da wani don allah wani ya fi kyautatawa wani ko sallah zai yi ya fi kyautatawa za ka sai a rubuta ne wani kuma ya faki yake ba yawa sai lada allahu akbar allahu akbar daga ladar su ba za ta kai daidai ba ko da an ce bai sallah ta yi za ka ya danganta wanda aikin kwarai niyya da kyautata aiki shi ke sa ya ku sai annabi sai cewa in sai ya sayyi'atin in kuma ya himmantu zai aikin kwarai falam ya amal zai aikin mummunan aiki wanda ya himmantu zai yi mummunan aiki falam ya amal ha, bai aikata ba kataba Allahu indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta mai aikin kwarai cikakke mugun aiki kai niyyar yi amma sai ka ji tsoron Allah baka aikata ba wanda ya niyyar aikin mugun aiki ya kasu kashi uku wanda ya niyya mugu aiki ya kasu kashi uku na farko mutum ya yi niyyar mugun aiki sai tuna Allah sai ya bari mutum ya ce yau zan je in yi sata yau da daddare nan sai na je gida wani na yi sata kawai mutum sai tuna Allah Allah fa ya hana sata sata babu ce sai ya bari ta za a rubuta mai aikin lada za a rubuta mai kamar ya yi sallah ko ya yi kiyamu lele ko ya yi azumi saboda ya komai ba fa ya wa ya yi da ya mugu aiki ba sai a rubuta mai ya yi aikin kwarai kamar lalle ya yi niyyar yau za mu je ina da wata gulma yau an haɗu daba akwai gibawa ne da zamu yana zuwa dafa sai cina to ni gibawa ne in samu mai alaji wannan abun ba abin kwarai bane wannan kaza ne sai sai bai don Allah zai samu lada cikakka na ɗaya kenan na biyu wanda ya himmatu ya mugu aiki sai wani abu ya tsage shi bai yi ba wani abu ya jaye mai hankali bai yi ba to shi wannan bai da lada bai da zunubi misali mutum ne ya ce yau sai na je gidan wani ya yi sata yana zuwa sai a hudu da abokai na yan daba suka tsada suka yi ta hira har safiya ta waye da yi ba ba za a rubuta mai ladan ya yi sata ba amma bai da ba rubuta mai zunubin ya yi sata ba ba rubuta mai ladan ya bari ba don Allah ya bari ba hira ta tsoke shi na uku mutum ne ya himmanci zai aiki ya bi duk bai yi ba sata yake so ya yi sai aga tsari ya shiga gidan mutane ko da ya shiga bai ga abin sata ba shi sun kwashi kayan sai tafi za a rubuta mai ladan zunubin sata ya shiga gida ya yi sata bai samu komi amma ya shiga rashin samu ya hana ya yi ta za a rubuta mai saboda mai saboda na ya ce ya ce izakta talal muslimani bi sayfayhima alqatil wal maktum sinna idan musulmi biyu suka yi yaƙi da takubban su da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk ɗan wuta ne suka ce annabi wannan shi ya kashe yayi aiki wannan bai bai ce kana hangisa na laqatil sahibi ya so ya kashe shi ma samu abe samu sa'a abe ba takobi ne musulmi ya ɗauko musulmi guda ɗauko takobi ana eh, sai guda ya kashe guda sai ana ya ce duk wata sun kai a to wannan yayi kisa wannan kashe shi aka yi shi ma ya so ya kashe fin karfi ne aka yi kashe shi zaka an huta mai yin kisa hukunci su ɗaya da wanda ya kisa zaka barawo ya shiga gida yana neman kayan sata bai samu ba ya fito saboda babu kaya suna ne barawo za a huta mai zunubin sata saboda abin da ya yi sata ne amma ya zo iska abokai ne suka shi bai ma shiga gidan sata ba to ba rubuta mai zunubi babu lada amma ya to zai sata sai tuna Allah ya hana sata sai ya daina to babu matsala haka ya zo dabar su zai giba wani sai tuna giba babu kyau sai ya bari saboda Allah yana da lada aikin kwarai ya zo da ya giba wani sai isko wani abu na dariya aka yi ta yi aka gama ya ɗauke mai hankali bai giba wani babu lada babu zunubi ya ɗauku giba wani sai wani ya ce bai karya ka kai kaza ne sai aka yi gima ba ma yi giba ba ya samu ladan ya zunubin gibar domin ya so ya yi kuma ya yi duk sharaɗin zai yi kawai kasawa ce tashi ya kasance bai ba da ka mu kiyaye sai ce wa in hamma biha fa'amilaha idan ya himmantu da mugun aikin ya aikata shi tawa Allahu sayyi'atan wahida Allah zai rubuta mai mummuna aiki daya rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito shi fi sahihaihi ma al guda biyu ingantacce bi hadhihi al-urufi da wa'annan harufan wata haka idan kawo shaka yake cikin bukhari da muslim bukhari bai wa muslim wajen lafazin wannan hadisin ba ka wannan hadisi ya nuna mana cewa wanda ya mutu ya yi yi aikin kwarai wani uzuri ya gitta ya kasance bai yi aikin ba to za a rubuta mai za a rubuta mai lada ya mutu bai ba za a rubuta mai lada wannan aikin in kuma ya yi za a ninka mai zuwa goma zuwa ɗari bakwai zuwa abinda ya sawwaka zuwa abinda Allah ya nufa in kuma ya mutu ya yi mugu aiki bai samu yi ba to za a rubuta mai lada in ya bari saboda Allah in kuma ya aikata za a rubuta mai zunubi ɗaya kaga wanda gomomi ne wanda ɗaiɗaiku ne suka rinjaye gomomi ne ya yi hasara in kai zunubi ɗaya duk zunubin da kai za a rubuta ma zunubi ɗaya zunubi ɗaya in kai aikin lada ɗaya a rubuta ma goma goma goma to an je lahira aka auna sai ga goma goma goman ka har ɗaya ka sun wuce goma kai ka halaka kanka alaji babu wanda ya yi maka goma in kai zunubi daya rubuta ma zunubi daya in kai lada daya rubuta ma lada goma kuma a je a auna ga ɗaya ɗaya ɗinka sun yi goma goman ka da gangan kawai kai ka ga dama ka halaka kanka Allah ya tsare mu Allah ya karɓi ayyukan mu wannan zamu dakata na san mun cinye fiye da lokaci sai mun haɗu a shiri na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum